munduwa ka ne min shishigi a sabgata da me gari ya ce mun in zo sai ka shigo gaba ka ne abin ka kariya kake wallahi ne ne wallahi kariya kake ko kira aka tashi ta ake gunduwa ba a ce maluho ba amma ka san maluho gaban gunduwa yake me fa har na kagara fa mu fara zalunci wallahi Allah taimake ka <laughs> Allah taimake eh ban dan <laughs> dambar kashin zaune kashin da ya fi kankara sai wanki rugu babban motsi babban gona katanga sakari yake kowa jingina da shishe ya lasa babban gona sai da ake bige ya fi karfin karaman mota qur'ani so nake kai shi a girma ah kamar yadda kuka sani na tura a kira man ku a bisa wani aiki da za ku fita ku je ku yanzu a gari wannan aiki ku ba wani aiki bane illa kun san cewa akwai tafiya aikin hajji da za a yi saboda haka hukumar jin daɗin alhazai ta aiko da cewa hukumar jiragen sama sun ce duk wanda ya wuce kilo ɗari kaga yin labai tafiya hajin ba nake nan ba kai don kafi kowa da wuri a garin nan ɗari ba ɗari ne ƙur'ani ko da ake auna kaba ba zai ba don haka suka tani da skeli kaga fa ina jin hidaya ta ba a ƙasa wannan skeli shi za ku bi kowa ku auna na nesa ku rubuta da sunansa da wurin sana'arsa tashi to Allah ya taimake eh mun ansa yalla bai abin da ya sa za mu maka magana kwarai kuwa ita doka idan za ka fara yin ta to ka fara ta gida ba wai rashin kunya ba ce ba kuma umarni za mu baka ba shawara ce ko ba haka ba haka yake gunduwa eh ai cikon umarni ne wai makaho da waige hmm. lai dawar kan ya ce ajin a bai kan uba yalla bai kai wai kana duba lamba kuwa zai tsinke ya tsinke kai zai tsinke yalla bai ka ce ya tsinke lamba dubu shida ya kure ta kudurutu kar uba ka koran kai dade wallahi ya tsinke wallahi ya kuduru agogo dauki ku tafi ku hawaita dauki ka kama aiki dama ni na saka aikin aiko ni na ce ku je ku yi aikin ai ni ran kai da abin ya ban mamaki lamba dubu shi ka kuri kai kai kai ka ta ban Allah nan gabe sunan wani gari wai mun jabir a kutuntawa kai ku ku kare wahala mu za mu ci arzikin wala bai kana shi ina yin ta muku da bino da zanzan